أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوفة والمتردية والنقيحة وما أكل السبوع وما أكل السبع إلا ما بكيتم وما قدها على النصر وأن تستقسموا بلا أظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به wa وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a wannan mambari mai albarka in masallacin shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi tare da manyan malaman mu da alarammomi da ‘yan adabi da ‘yan jarida musamman doktor hafiz alar ma'amir ibrahim hafizahullah kuma kbc lahi keb radio da kakaki rai zafar zaga argungu da imam hamza gulma da sauran yan soja sanda sauransu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ba jama'a hankuri kasancewa yan uzurra ne da kullum sun samu ɗanyi latin fara karatu da wuri ba amma insha Allah ta'ala za mu yi karatu ko da kaɗan na sai mu yi addu'a mu tashi insha Allah muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana ayyukanmu ya yi mana zunubbanmu ya samu zama lafiya Allah ta samu cikin gafartattun wannan wata ya ubangiji jama'a yau ramadan na goma sha ɗaya wasu sun ce an wuce goma na marmari ko an shigo goma na ne da su wace masu da suna bara eh da murnar sallah a ko hijira suna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yau sha biyu ga watan hudu miladiyya shekara dubu biyu ashirin da biyu muna fata allah shi ne jagoranci a yan uwa musulmi a yau za mu tsora daga ilimin kwana cikin sosul ma'ida mun karanta aya uku yau za mu tashi aya ta hudu insha Allah Allah ta'ala yace yas'alunaka ma za uhilla lakum yas'alunaka ma za uhilla lahum hmm. قل أهل لكم الطيبات وما ألمتم من الجوارح مكلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ‘yan uwa musulmi wannan aya tana magana a kan tambayoyin da sahabbai suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani nama ya kuma su ci kuma wani abinci ya kuma su ci saboda farkon musulunci ba duk abin da gara ma ka ci haka ci ba har yanzu ma ba duk abin da kake so ka ci haka ci ba kai abin da Allah ya haramta maka ci lahiyance bai dace da jikinka ba saboda ka an hana maka ci shi Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka suna tambayarka sahabbai suna tambayarka ya rasulullah ma za ku hilla uhilla me menene aka halitta musu su ci na abinci da nama da sauransu Allah ta'ala ce kun ka gaya musu ka faɗa musu uhilla lakum tayyibat an halatta musu cin duk abin da aka halatta abin mai daɗi duk abin da an ka ce kakka cibiyar bai daɗi komi daɗi ne an ka cibiyar daɗi ga musulunci yanzu kuma an haramta mutum ya ci wato ɓera saboda ɓera cinta akwai illa an haramta mutum cin alade saboda alade akwai illa an haramta ma cin jimagi saboda cin jimagi akwai illa saboda duk abin da yake da illa an haramta mutum ya ci shi a ɗayi ba a masu daɗi ga sunan da yawa shinkafa ka ci gero ka ci dawa ka ci masara ka ci ayaba ka ci lemu duk abubuwan da kaka so ka sha amma abubuwan da aka ci haram ba su yawa yan kaɗan na kawai sai Allah ta'ala ya ce wa ma allamtum min aljawari haka ma daga da kuma an har an muku cin abinda dabbobinku wanda kuka koya maharauta suka kawo muku wa ma allon sabiru kuka koya mafarauta mil zawai daga cikin dabbobi wanda yake akwai dabbobi da aka farauta da kama nama kamar kare kare ha daga cikin dabbobi masu soka tireni malawan cikin suka ce abinda a ne ɗin kare ya an ce tahi ya tahi ya an ce dawo ya dawo ya an kai mai tsawa ya sani sai ya yi abin da so alama an koya mai kenan ya iya to duk abin da wannan kare ya kamo ya kawo ma kana ci ko da ya mutu kana ci inda ka ce bismillah ka aika shi sannan ana harautar shahu kar shahun ka koya mai da aka harauta sai ka shishi ta shi ka ingiza shi ga wasu tsuntsucin sama sai ya kawo maka in ya kamo ko da ya kashe ya kawo maka na ci shi na ƙur'ani cewa ma allamsu da abin da koya karantar da su mil jawarin daga cikin dabbobin farauta, in suka kawo muku dabba suka kawo muku naci mukallibi da suna masu abin koya ma wato abin nan a aiki ai muallimin al-kilab kuna masu koya ma karnuka wato farauta yadda ake yin farauta saboda ka Allah madaukakin sarki ce karnukan da aka koya ma farauta tsuntsayen da aka koya ma farauta in suka mu ana halak ne ku To hunna mimma allamakumullah kuna koya musu abin da Allah ya sanar da ku kenan mutane suke zuwa farauta ba kowane abin da kare ya kawo za zaka ci ba akwai abin da kare in ya kawo ba a ci idan ka shishi ta kare ya kama barewa sai ya kama gada ba ka ci idan ka shishi ta kare ya kama zomo sai ya kama burgu ba ka ci idan ka shishi ta kare ya ce ya kamo ma abin nan a abincin naman ga mai daɗi damu sai ya kamo tsari, ba ka dole wannan da ka aika shi da shi kamuwa in ya kamo wanda ba shi wasu ba ka ci inda ya kashi sai ko ɗan wanda ko da ya kawo da rai da sai ka yanki sai ka ce bismillah sai ka aika shi shi yasa Allah ta'ala ya wa sahabbai bayanin cewa ya halatta a tunaman farauta abin da sa aka cin naman wasu dabbobi kan ba a cin naman kura ba a cin naman zaki ba a cin naman damisa saboda faɗa zai su ba a kwanka cikin maka zama mahaɗaci ba a cin naman shahu saboda kaka zama mai doka ‘yan kajin mutane duk dabba ka da ta wata ba a cin naman akwai ƙa'ida da manzan Allah ya bari ya ce duk wata dabba mai zaga mai haure mai tsini ga bakinta ba a cin namanta kalisa ka gani karan ciki kura bila zaki duk waɗanda dabbobi ba a tunan damisa saboda suna da zaga haure mai tsini a nan ba a nan ba a samu sannan ɓangaren tsuntsaye su kuma duk wanda adda aka yi akwai wasu aka yi a ta gehe wanda aka faɗa da ita duk tsuntsun da adda ita ba a tsini ba a cin shaho ba a cin shirwa ba a cin hankaka ba a cin maiki duk wasu dabba wani tsuntsu mai fada mai zuwa ya kamo ba a tunawa saboda in kana cibi kai ma za ka ɗauki wannan halin ƙwarai a to in ka za zaki ka kuma mai mafaɗa fifa in ka tunaman hankaka kai ma kuma hankaka mai tsawon naki to shi yasa musulunci na bidin wasu abubuwa sai ya haramta tunama abu saboda kada kai an ce ba a tunaman alade saboda kaka zama ka da kishi ba kishin mijinki mijinki bai kishinki alade ke to saboda ka shi Allah ta'ala ya ɗibi wasu namomi yake a ci wasu ‘yan kaɗan yake ka a da illun da abin sai Allah ta'ala ya ce fakulu min ma'an sakana alaikun ku ci abin suka kawo muku ku ci abin suka kawo muku duk abin da dab abin da ya kawo muku karanta ya kawo maka ci in ka ce bismillah sai Allah ta'ala ya ce wabtu rusmallahi alaihi. ko an bar suna Allah akan lokacin aika shi in za ka tura ka ce bismillah sai ka tura kanan kai ko in za ka sa kibiya ka halba ka ce bismillah wannan in ya kamo ko in ya kashi ana Allah ya ce wattaqullaha tsoron Allah kar ku ci abinda an ka ci kada ku ci abinda an hana ku ci shi tsoron Allah je ina magana da wasu sun nemi aiki nace ai ba a cin ba a tun kusu bera sun ka ce eh malam wallahi ba a cin kusu ki ba an mun tun yi wallahi kuma malam yanzu in kace ba a cin kusu ai ba akwai da magana nace ai ba kusu ba hada burgu ba a ci, ce burgu burgun ga mai daɗi wallahi hada burgu ba a ci. ni ƙara musu gwamnati wallahi hadda bishiya ba a ci. ce ka wallahi su malin bishiya a son mai rai mai ita ku da an ɗaya tsayen nan sai ta kuma a ito sai ta tarihin ke kuma da kan tarihin su kuma gaskiya ba su da ta fi su walan na kai ta ɗaya to saboda haka akwai abubuwa da dama waɗanda an haramta a ciki shi kusu abin da ya saba a cikin kasa ɓarawo kuma yana da illa ta tare da shi ba'ati ne ba'atin burgu don shi ma akwai ɓanna gare ba'atin ƙadangare ba'atin hamawa ko ana fi eh akwai abubuwa daban-daban musulunci ya ke ka'ad amma ga da yawa na waɗanda an tafiya sai Allah ta'ala ya ce wata ƙulla tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa hisabi ne sannan ana isa samun jinsi na abu ana cin wani ba a cin wani kamar kwaɗo kwaɗo cikin ruwa ana cin kwaɗo amma ba a cin wani jini kwaɗo mai ƙwaraje ba a cikin mai madara da bai ne ba a dangi gare ba a cikin amma kwaɗon da a cikin ruwa wanda in yi su mara gane na faɗa a kan wannan ba su matsula irin wannan kwaɗo ya halatta a tunama ne na ga wani sai an ka ce wanda ai arajin kwaɗo na da kuɗin kwaɗo ya taimaka ya kama yana ce suwa ya ayi tara kuɗi ya taimaka ana cin kwaɗo amma ba irin wani da suke yi kuraje ba a Allah ta'ala ya ce inna Allah sari'u hisab lalle Allah mai gaggawa hisabi ne idan mutum yayi abin da ba a sa shi ba Allah yana gaggawa mai hisabi Allah zai hisabi cikin rabin yini ya gama to ya Allah ka tausaya muna قمت الله ربك كيف ركيتي اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مهتنين غير مسافهين مهتنين غير مسافهين ولا متخذي أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين في الله ما دوكا كين سركي يتي مصحابي اليوم أحل لكم الطيبات يوم an halarta musu abubuwa masu daɗi duk abinda da an mai daɗi bai da illa komi Allah ya hasa muku akwai abinci akwai abin akwai namomi akwai naman kihi akwai naman abin nan tsuntsaye akwai naman dabbobi ga sunan da yawa a halatta muku ka dibi cikin ruwa duk abin da cikin ruwa an halatta wa mutane illa ɗan kaɗan daga cikin su wasu na gani akwai aladen ruwa alade na ruwa ana cine ko ba a ci wasu malamai sun kace saboda ya yi kama da aladen bis tudu ba a cin nama wasu kace a ana saboda dabbar ruwa ce wasu sun kace akwai ɗan ruwa da ka gani ya yi kama da mutum amma cikin ruwa ya ka rayuwa ana cin nama ne ko ba a suka ce a'a wasu sun kace ba a ci sun kace ana ci sannan akwai kalbul ma'i karen ruwa kare da ka gani cewa sai kai tsammanin kare na amma kuma ba irin karen lusudu makarin karen ruwa ne kawai to an ce saboda ya yi kama da karen lusudu ba a cire saboda haramcin sun kare da saboda ka da yawa kana ganin wasu abubuwa cikin ruwa Allah ya halitta su masu yawa ana cin dorina ana cin ayyu ana cin uri ana cin abubuwa daban-daban cikin ruwa ana ci kada wasu sun ce ana ci wasu sun ce ba a ci me yasa ba a cin kada suka ce saboda yana da zaga da haƙuwa ne yana da haure mai tsinina to me yasa aka ce saboda sace bai rayuwa ta cikin ruwa almuhim dai akwai namomi daban-daban da Allah ya ce al-yawma uhillu tayyibat yau an halatta muku abubuwan masu daɗi sai Allah ya ce wa ba'amul ladina utul kitaba lakum abincin wa'anda aka bai wa littafi halas ne gare ku ne kirista sai abin sa aiko ba yahudiya in ta yi tana aiko miki ci kirista in ta yi abincinta na yau da kullum tasta ta aiko miki ci abinci ta aika kasuwa an so mata namanta an so mata ganda ta dafa ta tsalle kina ci kai su ma kansu in suka haihu aka yi suna ran suna ta kawo miki naman suna kina ci inda an yanki ko kirista yanki ana cin ana cin yanka ne inda ya yanke yadda ya kamata ana cin yankan kirista ko ba yahudiya amma abin da ba a tuna su abincin kirsimeti a ba wannan idan suka yi na 25 ga watan disamba abincin nan ba a ci ko martini an ka ba ka sha wasu malamai suna kokarin halatta abun amma da gaskiya abin da ya kamata shine haramun na cin abincin kirsimeti da abincin new year duk wani abin da za a yi wani biki wanda ya sa a musulunci to haramun na a baka abinci ka ci sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ta'amukum hillul lakum abincin ku musulmi halittu ne gare su kirista ya ce abincin su ne ci abu komi shi za kana gani ana zuwa restaurant ana zuwa inda kahirar suke a ci abinci bai babu laifi kahira sai abinci ka sai ka saye ka ci babu laifi amma ɗan aka gano suna dafa alade a rubutu kayan su ɗan aka gano suna sai da naman jaki a bar musu abinsu don ba a cin naman jaki zama ko ana ci ba a cin namun jaki saboda jaki dambalalle na an sai cikin dabbobi babu wawa irin jaki saboda ka ce ka cin namun jaki ka zama wawa ba a cin namun biri ko ana ci amma an ce wasu kasar suna cin abinci an ce dokta wata sun ce wani wa'azi wata ma an ka ba su namun biri kun kasu ba sani Allah ya gyara wagadugu wagadugu ban <laughs> gina ba su wa Allahu akbar mm. to saboda haka shi musulunci duk abin da adda illa shi biri ba a cin nama ne saboda illoli gare tare shi to saboda haka shi yasa duk abin da yake da kazanta ba sai a haramta ma cin nama ne sai Allah ta'ala ya ce wal mufnatu lil mu'minat kuma halatu ne mutum ya aure katangaggan mace mace mai kamun kai daga cikin muminai halatu ne mutum ya aure ta ta zama ta shi wal musanat min alladhina utul kitaba min qablikum san da wanda aka tangabbu matan kirki daga cikin wanda aka bayyana sai wanda aka bani ya halatta musulmi ya aure kirista mai kamun kai ko ba yahudiya mai kamun kai ya halatta musulmi ya aure jama'a kun ji magana ga sai malamai sun magana suka ce kayan musulmi ya auri mace kirista sai an yi ƙa'idodi akwai sharuɗa guda goma sai sun cika sannan a yi aure ku bari faɗa musu ɗan gaskiyarsu su a ida aurensu in an kai aure ba a rabuwa to da shari'i ta yadda in an aka samu matsala ana rabuwa sai ta yadda da yake don su aurensu in an kai aure mutu kan rabuwa ba a rabuwa in tana yankan nawa biyu suna ci wallahi ba su rabuwa to muku nan musulunci ba hakan nan a musulunci mace in ta yi ba daidai ba ana rabuwa zama ko ba rabuwa ana rabuwa ta ce da akwai mumanci ɗaya ke da sanan na biyu sai yadda tana ya ƙara wata don su auren su in mutum ya aure guda ya tsaya duk kirista wanda ka sani mata guda biyu duk ku bincika hudu sannan in ta mutu ba kuma aure mutu sai ka mutu kai ma ba kai aure ba ita ma in mijin ya mutu ba ta koma aure shi kenan sai lahira ya sun koma haduwa jahannama ta da shari'i yake sanan shari'i na uku ta yadda ya kai adda abunka don su kayar su ya hanka aihu iya rabawa za a yi a raba biyu sai ka ɗauki naka ita ɗauki naka to sai ta tsiya naka na amma su can ƙa'idar su auren su an kai aihu kai namiji ba ka iya da ɗaya ba in ma a ba su zaɓi a ce sai na su inda wani suka so to yaro uwa ta kirai inda wa zai na wata rana wani mutum ya musulunta zamanin manzo Allah sallallahu to akwai ɗa tsakaninsu da matar ita kuma matar ta ƙi musulunta to kuma an yi ƙa'ida a kan cewa in suka yi aure ɗa duk inda ya kasu zina in wurin uba ya kasu ya ce in wurin uwa ya kasu sai annabi su zuwa abin za a yi kai ka koma gehe ita koma gehe uba nan uwa nan kowa ya ta yaro duk inda ya ce fitin shi shi uwa suna kwala ba ɗanta kira sai yi wajen ta uba na kira yaro sai zuwa sai wurin uwa sai sai annabi ya addu'a ce ya Allah ka shirya biyar yaron da ya kusan kai wurin uwa sai shafana ya dawo wani uba na shi da musulmi to saboda ka sai da ɗiya kai adda abunka sharaɗi na wannan akwai sharaɗa sun kai guda goma kayan kirista kayan mutum ya aure kirista amma za a gawar shi shiwaiwai shiwai ai malamai sun ce halatta na aure kirista saboda haka shi wallahi bai ga illa ba jihadi ya ne yi bai sun wa yana cikin wurin jihadi nan kamar ta kirista a sama saboda akwai inda mutum ka jaye ne ga mata da yawa sun mai da a ahalus sunna wani wallahi da kuma suka yi aure babu wani sunan manzon Allah babu wani bai ma san hanyar karatu babu wani da karatu addini amma sanadiyar mata ta ya gane addini ta matsa bai ta matsa ta matsa mata Allah shi muku albarka akwai wani musu ina yawan ba da labari mata ya sassa dole kama su ba sallar subahi amma da subahin bai da ko alaka da ita sai ta waye ta hantsi sannan ya kai ta zuwa sallah sai shi sallah gida ranar ta kama tana ta ci hawa waranta a yi kiran hwari hmm? ta shi mai gida a yi kiran hwarin ta shirya hmm? tana ta sai da ƙyar sun samu ya tashi a samu tun ana samun iya tashi na yin su bayan cikin gida amma cikin lokaci ha aka samu yana ɗan tashi sai su zake rake ne sai ta ke shi sai ya haita bakin garka sai ya samu bai zama na yi sai an gama sallah ya dawo gida ya farki fa aka kai lokacin da suna rakiya kai sai ya kusan kai ga masallaci sai ya laɗe ce wani ƙaramin masallaci ya sallah kai sai ta kama sai ta kai ta tura ƙiya kai gaba sai ya kai baki kowa masallaci ta kaso inda jama'a su ya shiga sanar ta dawo gida a kwana a tashi Allah ya taimake ta ya tsaye da sallar su ba cikin jama'a wanga mata sai mace Allah ya saka mata da aljihi ta yi ubangiji haka nan aka yi mata ba a kewa miji shi kenan da ya jawo zari da ya jawo zari ya rumi ana ta hayi ala sala wa qur'an alfajiri ko ina masallatai qur'ani ke ka tashi mijin ta tana kwana wallahi ana jiwa sai a samu yan baki a ne a jihe miki miji saboda asuba in sun yi sun aka kowa ya tashi miji ya tashi zuwa sallah sai ya fi sai sallah ya tsaya a zakar sannan ya dawo ana neman arziki lokacin asuba mutum na suna suna kwana mijin kina sana ko da ke wasu mata kuma sun chatin har daga kuma suna suna suna kwana miji ya mutu ita mata ta mutu kowa ya koma gawa jifatun billaili wa himarun nahari ya zama gawa da daddare in ra sai kuma kuma jafi bai nan bai nan dare ya ya faɗi shi kenan wallahi mata su kama jikin kurin wurin mazajen ku aza su ga hanya su ja hankalin su su shiru hakan na aka to saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya halarta musulmi ya auri mace kirista amma da sharuɗa su ko sharuɗan nan kiristoci ba sai dare dan duwa ta yi su musulunta sai duwa ta kirista ta yi da waɗannan sharuɗa to za ka musulunta ne to amma kuma ba a tafi ba a tuwa ke musulma ki auri kirista bayan haka shine Allah ta'ala ya ce wal muhsinatu min al-mu'minat wal muhsas min ladina utul kitaba min qablikum Allah ta'ala yake idza ataytumuhunna ujurahunna idan ku ba su ladakin su su ba su dakin idan ku ba su ta ko eh, musulma ko kirista dole ba aure sai sadaki ana bin sadaki ba ana yin aure ba ga aure ya tobe da kuɗi amma ya sai a shirya a yi aure an sa amma daga baya ka bata ke ana yin aure ba a kuwa masu laki ba da shi ya san su shirya san su ta faɗa min zai ba ta su shirya sai ya bata kawai kulla aure ɗin za a yi da waliyai da wakilai da sauran su shi na an gama ana yin aure ba shi a musulunci ya yanka shi yasa musulunci aure ya yi komi sauƙi wa mutane sun taɓa shi mata da miji Allah ya haɗa kan kuri guda sai dai irin dukiya aure ababu babu a ƙalla aure a bibashi sannan ɗan aure ya taho babu rinsawa kana ya shiga ara magareji wani ara magarejin mota ta yi shi a ka wasu da kayansa cikin ka kayan Allah ya hore duk ana yi haka ana aure a sauka gidan haya shi za ka wahal da wasu matasa wasu shi biyan aure sai ya yi gida kahin ya yi gida ya ɓata ya ta kai goma saboda bi saboda ita shawar jikinka ba ta baka dama har sai kayi gida ubangiji Allah ya sawaka sai Allah madaukakin sarki ya yace idza ataytumuhunna ujurahunna idan muka ba su sadakin jirgar ma sadakin muhsinin suna masu kamun kai ghairu musafihin ba suna masu zina ba wala mustaqibi aqdam kuma ba suna masu riƙon abokan soyayya ba mutakhiri akdar su ne abokan ailogi Allah ya ce a bai yiwa kana tare da mace kirista tana da tana da wani wani masoyi tana ailogi da shi kamar za ka ga wasu mata da mijinta amma tana da abokin ailogi la ilaha illallah ya aure ai yaji aure ki ta himci ƙarfin a cewa wani da wani classmate ko wani masoyi kuna soyayya da shi da yawa daga cikin matan aure an kama su suna tatin kalamai na soyayya wanda ba su wa mijinta suna tura mu gaye kalaman soyayya wata ma za ka ga ya eh, an karɓe ba ya magana ba sai ta a waya ta tura mai kalaman soyayya kuma ga mijin cikin ɗaki ha shi yasa wasu mata ba su da hankali a yan ba ka so mutum ka ce ba ka so ya yi a ce kai aure da mutum amma kana soyayya da wani akwai wasar da miji ya ce masa wance na gaya miki ki bar ki bar waya da mutumin nan ta ce wallahi ba ka raba da shi to ya ansa layin ta ya goge lambobi ba? ya ce wallahi ko ka goge cikin layi na eh lambobi na cikin kanta menene wannan eh in ba ka gumi mutum ka ya ba ka so ne amma kana cikin wata kana amana ce kana kai soyayya ka wajen wani ka tura mai kalamai na i love you ubangiji Allah ya kawo Allah ka shigar da mu saboda ka yaji aure ba ta yadda mutum ya rikin wata mutum ya dinga soyayya akwai wasu mata wai abin da a hujjar dalilin su ai kai ba an kace girka tana yi akwai wanda masu ce sulhun auren su ce wallahi malam ni ba rantsuwa Allah ba yadda suke wa ɗan mata hina suya ina ganin kyaskyas cikin waya ce wallahi ni ba su in kama ce ina ruwan ni ruwan ba mai waya ce ba shi yasa duk masar da ka bulkutan wayan namiji ta ƙwam duk masar da ka ɗauka wayan namiji suna diba abin da a ciki ki diba hotuna ki diba saƙonni ki shiga whatsapp ki shiga facebook wallahi sai ranka ya ɓaci wata rana sai ka ga ƙwam sai ga abin da ba su kuma gani ko ba gaskiya ba amma abin da aka so ke ke ɗauki tace waya mai tsamai duran da ya bukata ɗauki ɗabi tsamai ƙaunar wahida ya bulkici hotuna ya bulkici facebook da wasu duka ba ki da matsala ce hankalin ki kwance amma shi tashi ba mai abu kai wanda shi a zama lafiya don maza yanzu yana can da wata ya haɗe wata miyau suna a lobi da ita ga saƙonni ga hotunan cikin waya tebur a abuce ban gibawa ko waya an ka bugo mai faɗa mai ɗaya an bugo kake ɗauka sai shi ya ce ɗaukamin wayan nan ke kawo min ka za a ce wasu mata masu zahirci wallahi ta ji muryar mace ajiwa ita ce sai su kuburin sai faɗa akwai wani shi ya ce miki ya ce min wallahi malam da an ta bugu waya da gusau ya ce ya ta ta bugo min ya ta ta uwan mu guda da ita uwan mu guda ta bugo min waya mata tana jin muryar mace ta ajiwa ita ta kawo ta kawo ta wani ta matsu ban hito ban ɗaki ruwan ka ba ko sai to an kai ta bala'i ce wai ce mi lafiya ta ce ga aiki can ta bugo ma da iskar banza ta bugo ma karuwarka ta yi taku bala'i yawan wace ta shi ka magana ko da biba ce biba ta gari ya ta ka umu guda ɓoye ba shi yasa an kace ba a kan gaugawa da al'amari dan in kana gaugawa sai kai dana sai kai inda na sani sannan kuma bayan haka na ana son mutum kai tsaye inda ka tuhumma kai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya ƙif mawuƙifa tuhuma duk wanda ya imani da Allah da kasu kiyama kada ya tsaya in aka tuhuma sai ko ga waya ka kada ka aje lambar da ana tuhuma wanga waya wanga layi ana tuhuma sai wanga lamba ana tuhuma sa kada ka yaka ko an kana hulɗa da wani mutum wani sai an yi tuhuma ka ya miya alaka da wanga mutum kada ka yi wani saboda ka Allah maɗaukakin sarki ce wala mustafi bi akdar kuma banda masu rikon masoya ana soyayya ɓoye ana zina ɓoye Allah ya ce banda su Allah ta'ala ya ce wa man yakfur imani. duk wanda ya kafa sai mu imani faqad habita amalu suka aikin shi bati. duk wanda ya kafa kafirce aiki ne ya bati. wa huwa fil akhirati min khasirin kuma shi a lahira yana cikin masu hasara masu tabiwa ubangiji Allah ya kare amin kine wa musulmi wannan aya ta karantar da mu abubuwa daban-daban an faɗa wani abincin da ya kamata mu ci an haɗa muna waɗanda muna ta abincinsu amma mushiriki ba a ta abinci ne mai bautar gumki ko mai bautar wuta ko rana ba a ta abinci ne kwano ne ma ba a ta abinci ke irin fegan da sauran masu wasu addinai ba a ta abincinsu amma kiristoci da yahudawa ana ta abincinsu so suna littafi amma sauran masu wasu cakwaki a can daban wala ba a ta abincinsu ku kwana su ba a sa mutum sa abinci daga cikin akwai arna za ka iske a cikin daji abin suka bauta magero ba a ci su, saboda su ba su da addini akwai masu bautar shanu ba a ci su. akwai masu bautar rana ba a ci su. akwai masu bautar duwatsu ba a ci su. kuma ba auren matansu. su saboda ka yan uwa mutum yi kula da kyau ana son mutum ya san duk abin da an ka ci kakka yi kakka bar shi kawai duk abin da an ka ci kakka yi bari in ka yi shi a kai matsala ubangiji Allah ya kare yanzu za mu karanta aya aya arwalla da wanka da sauransu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فابتلوا وجوهكم فابتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليقهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله أكبر جماعة وانا آية رب آية كثيرة ساعدوا كده وكنتم كنتم مهما وانا يا كمان دم مسلمين واجبنا يكون ميوقع آية كده wata rana na aisha radiyallahu anha an yi tafiya da ita manzon Allah ya tafiya da ita wurin yaƙi tare da sahabbai sai an yi da zango wani wuri an gama an tashi ana batun a kama hanya a tafi sai ta gaba ta ga abin wuyanta ba abin wuyanta ya faɗi an kai ta buɗa an kai ta buɗa ba a ganshi ko mai tsarni shi ke sai a yi to shi ke tun da ba a gan shi ba yanzu kan a tsaya sai an sai an bincika an kai ta bincike har lokacin sallah yi kuma inda ake babu ruwa sai na abakar baban ta to ya ta mata faɗa ke ke to ke tsaye da mutane ke tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa kuma ya buge ta a cikin wannan yanayin sai Allah ta'ala ya saukar da ayatul mama don a samu sauki shi ne in babu ruwa ake ma kamar za mu karanta cikin aya kenan wasu lokuta Allah na fara da wani abu ashe shi abin wuyan ga shi na da ya faɗi kamin a fara faɗa aka shi kowa ya tsaya sai a gurin fara da raƙumi sai raƙumin da aka gurin sai haye sarƙa ba a sani an ka taba ƙaba a ganta ina aka ganta a harga raƙumi ya gurin na ya haye ta ba a sani to shi na sai lokacin da an ka gama duk abin da aka aka saukar da aya ta zan don sahabbai suka samu sauƙi shi kenan ko aka to shi kenan an allihe ba a zanne kawai a kama hanya ce ana buga raƙumar suna tashi ko da raƙumi ya tashi sai ga sarƙa ƙarƙashin raƙumi ashe Allah yana son sai ya saukar da wani sauƙi ga musulmi ne taimama amma abin mamaki yanzu za a ga da yawa daga cikin musulmi wani wani rayuwa ta da taɓa yin ko so guda da. kuma ruwa ma sana kama shi ni na ta magana da mazaje daban-daban sai ce shi wallahi rayuwa ta da taɓa taimama shi sai lokacin sallah ya hita amma ko bai sallah ba siyasa siyasa ruwa abinda sauki na Allah ya maka yanzu ko ku cikin mata inda abinci ku a ko da rayuwar ta tsayin ma gaba ɗaya kuma abinda ka sa a taimama ya taɓa kama ta yanzu ku bari in ba ku misali in sa ya kan waye mutum kwana ya ɗauke shi kila yaro ya je miki tsara da a cikin dare har ƙarfe hudun dare bai bar kuka ba ko da ki samu ya shiru sai shi hudu da rabi na dare ko zuwa bai saura sai su kaga daga nan kwana na rufin kwarai da gaske kwana ya ɗauki ko da kin farka ta ya ta waye rana ba ta fito ba kuma lokacin an yi rashin babu wuta babu ruwa ga hanho kafin ki aika makwabta a samu ruwa ki arwallar rana ta fito to ba a sun ki tsaya arwallar yanzu sun tsaya ki dama ƙasa ki tuma ki sallah jama'a hakan na haro kudu haruwa kaga lok abin da ya kamata sai kuma ya faru ana tafiya cikin cikin cikin mota lokacin sallah yayi an tsaya babu ruwa ko kayan akai inda kaddar ruwa lokaci ya hita ba a san a ce sai an kai can lokaci ya hita kuma akai aikin ma kowa ya kewa mata su yi ma maza su yi ma kowa ya sallah saboda ka sauki na Allah ba daukakin kirki ya kawo mu wannan al'umma manzo Allah ya ce duk al'ummin da aka kauce babu babu wanda Allah ya ba shi masu sai wanda al'umma mu Allah babu sauƙin ka yi taimama ka dafa ƙasa ka yi taimama shi ke ninka sallah an wuce wuri Allah na ɗaukacin sarki ce ya ayyuhan ladina amin ya ku masu imani idza qumtum ila salati ay idza aradtum an taqumu ila salat idan kai niyyar tashi zuwa sallah to fabsilu wujuhakum nan sai a kawo farilla walla gaba ɗansu kaga idan arabtum inna niyya ce ba kenan idan mutum zai abin da sai yayi niyya in za ka yi arwalla sai ka yi niyya sannan daga cikin niyya bayan niyya sai wanke huska sai Allah ya tafi Allah ya ce sabbatu fili wujuhakum ku wanke huskokin wanke huska daga cikin farilla walla jama'a ko bai ciki sai ce wa aidiyakum da hannayen il marafiq zuwa murafiqai zuwa gwiwa ce wanke hannun zuwa gwiwa su ma farilla wamsahu bi kun kuma ce ku shahi kawunan ku shafa kai farin farilla cikin arwalla Allah ta'ala ya ce wa arjulakum kuma ku wanke kawahunku ila al-ka'abain zuwa irin sawu jama'a wankin kawahu farilla ne kawai farilla ta ga an nawa farilla a wallahi da abinda wani bai ji an haɗi ba da cuɗan yawa da gaggautawa su duk suna yin ciki saboda biyu saboda fadfili wujuwa kun sa'a tana gwada cewa da daugawa ga daga niyyar sai daugawa saboda in mutum ya kaskace a wallahi ta faɗi arwalla suna daga cikin unhwaninta tana maganin sihiri tana maganin yan jihe-jihe in bakin baki arwalla suna rata sun kiyama duk wanda ka a arwalla ta kware zai tashi kina hasken huska kina hasken hannuwa kina hasken ƙawa duk inda aka wanke wurin Allah kana wannan hasken in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ka son haske ne ya kyau ya arwala ne kyau akwai masu wace ka tashi shak shak a to arwala ba a wanke ware ba Allah ya gawa samun wasu mata wallahi ba su iya arwala ba kuma miji in ka ce akwai a wata arwala ta kai bala'i ta ce kama shi ta jahila da ni za ka cewa koya ma Allah eh, ya mana shi koya miki mana su wai mamakin nake in aiko ka san abu ya ce koya ma da su koya min in wurin koya min ki gano abu abin iya ba sai yara mai ba sai to wallahi na gyara gano ko ko na yi ka yar wallahi zama ana samu haka nan ko ba samu ana samu wata eh, islamiyya ta sha islamiyya sosai tun wurin ta islamiyya kayan ta aure an koya musu komi na ibada amma wala ya nari saboda girman ta wani komi bai iya ba sai ka koya mai ibada zuwa ko ba a yi haka nan saboda ka Allah waɗaukacin sarki ya faɗi farla a walla'a sunna ta faɗi sunnoni su manzon Allah ya faɗi sunnonin arwalla irin kurkurar baki irin wanke hannuwa zuwa wayan hannu da shakarwa, da shaƙewa duk na ga daskirmi da shafar kunnuwa Za a daga cikin sunoni a wallah hadisi ya faɗe su manzo Allah ya yi a wallah an gani sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ɗaukacin sarki ya ce wa in kuntum zunuban, kuma in kun kasance da janaba faɗaharu ku yi wankan tsarki kenan akwai wankan tsarki jama'a ko babu nan faɗaharu a nan ana nihin ku yi wankan shi sa aka saba ba'u in shadda sau da wankan tsarki ya sa a mai wankan tsarkin hitsari akwai wankan zanaba da ake yi wanda ke wankan zanaba wanka na mai sauki in mutum ya sani wa ɓannan ruwa wa ɓata lokaci cikin minti goma ko biyar ma mutum ya gama in ka teban ɗaki ka aje motoci ko ka aje buta ƙatanya sai ka fara wanke hannuwan ba wayan hannu zuwa waya so ka game su duka ka wanke su ba wanke hannu mai kitso ba a wanke hannu mai kitso aka so ka gane su duka wanke ko uku sannan na biyu bayan kayan niyyar kone wanka da kai sai ka wanke daga cibiyar ka zuwa gwiwa sai ka wanke kai mai wankin kwarai sai ka so kai a walla wanki guda guda har ƙarshe ƙawahu kana ƙyale sai ƙarshe ka wanke ƙawahu sai ka so ka sa hannunka cikin ruwa sai ka bubbuga kanka ka murza sannan ka ci kwanuka ruwa ka zuba kanka so uku sannan ka tsage jikinka biyu ka wanke tsagen dama ka wanke tsagen hagu sai ka gama jikinka da ruwa gaba ɗaya har ƙasa sai ka wanke kwahu ka yake kagan wanka wannan wankan shi aka cima wankan alki ko janaba ko haila ko wankan zuwa idi ko wankan gawa ko wani duk dai wankan da ka sa ana yi irin wannan aka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in kuntum marfa idan ku kasance marasa lahiya au ala safarin ku kuna ku kuna akan tafiya au za ahadun minkum min ra'id ku kuma ɗayan ku ya dawo daga wurin bahaya ka ce ka dawo daga bahaya aw lamastumun nisaa ko kuma kuka yi kwanciya da mata kuka yi kwanciya da iyalin sai zan falam tajidu ma'an da samu ruwa ba sai Allah ta'ala ya ce fata yamma musa idan tayyiba ku yi taimama ga wuri mai tsarki ba a cewa ga irin wanga wuri inda kuke zaune ba a cewa nan saman saman tayi sai inda ƙasa take ko yashi ko turɗa ko duk wani abu da aka ce ƙasa ta lahiyayya wadda wani sana'a da canza ta ba ko bango da an kai shahin lata da shi duk ana cewa bisa gare shi ita kuma ce roma sauƙi gare ta Allah maɗaukacin sarki ya ce famsahu biyu biyu ku sosin wa aidikun da minhu daga wuri mai tsarki in ka ce bismillahi kariya cikin wata halatta maka yin sallah in ka dawo ƙasa sai ka kaɗa hannayenka ko da wani abu ya laƙe ya faɗi sai ka shafi huska kafa sai ka shafi huska ko ina da ka sarko kuma shi ke sai ka shafi hannunka da bakin nan shi ke nan ka sa ka fara ya kama ka ga wata yawa zuwa ko akwai gyara shi ya sayo ma da kayan niyya ka samu wuri mai tsarki ko ƙasa lahiyayya aka zube da kayan niyya sai ka daho in ka daho ƙasa sai ka kaɓa ina ka kaɓa sai ka shaye fuskarka sai ka shaye hannunka nan shi ke nan ka tashi ta fara ikama ka gama ta gama ta yau ma wallahu a'lam sai Allah ta'ala ya ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah bai nihi ya sayar muku wani kunci ko wahala sai addinin duk abin da ya wahala sai a kawo sauki ne wala fi li qahirakum sai dai Allah ya nihin tsarkake ku Allah yana nihin ya sa ku cikin alki alki na jiki alki na imani sai Allah ta'ala ya ce wala yutimma ni'matahu alaykum kuma Allah ya yi muku wannan zai ya cika muku ni'ima ta sun tashkurun domin ku yi godiya Allah mun gode maka da ka ba mu wannan hukunci saboda ka yan uwa mu ku zo ga aya akan sai kuma mu tsaya saboda lokaci amma akwai bayanai masu yawa da suke ɗauke da su na kuma cikinta akwai arwalla cikinta akwai kimama cikinta akwai wankan tsarki amma dumin bita a takaice amma insha Allah karatunmu na gobe yana yawan ɗan wani abu kada a kanta ka yi mutum da sarki insha Allah muna fata Allah shi ne jagora zama ai hakuri ne ya kamata mu dakata inna muka yi kuskure cikin karatunmu Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah mawa da karanta ya samu aiki da abin da muka ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum ba an tambaya ta na a magana ana a su ne da Allah da ba da to muddin da ya mutum na kafin da ya kuma kirista a gida ya yi su a samu na da a cikin wa'ancan sun yi kyau da ba a zama an ya kama da mai Allah ya ba mu ladan to abin ya Allah Allah ya sa abin da muka fi ya kasance sanadin ya gare mu amin ya Allah Allah ya sa da kada alheri da da cikin wannan wata amin amin Allah ya ba mu ana akwai kamar yadda ba mun tace assalamu alaikum Allah ya ba mu mana alaikum assalam na ba ya kace malam ban samu yadda ba sai ba sai da أربعة وعشرة ستة هذا يجعل على الجنة هذا الثالث الذي هو مبين هذا الثالث مبين وي الله داما صلى انت كنت يركتي هكذا من اخي اكرم فاتي داما اسر تاوى ذاعي سوى دل اسر اسر تاوى كنت اخي كورا تاتي يقول بنا ان ذا كرم فاتي اسر تاوى ذاكي يد سكي لوكس انت اكا انت لوكس انت والله اعلم abin ya ga eh, tambaya an taɓa ta eh malamai sun ce ya halatta ta sha magani don jinin ta ya tsaya up sai ta yi complete azuminta amma da sharaɗi in ya zambi ja mata illa iya zan maganin ta na fulani bai kawo mata illa bai barkata maka littafin al'adarta wannan babu da yin sha abinta wallahu a'lam mafi yanci ko in fulge shi abin Allah zai san gama duk barkata abu ne alaikum assalam malam ina neman addu'a da kuma ƙarin bayani sai dangane da matsalolin da ke damu malam yana fama da matsalar ciwon zuciya yake da na lafika zama da na lafika zama da yawa hmm. sai cikin ya tara wani sosai hmm. da yanzu na yi azumi goma hmm. da kai da ce na tsaya yau na tsaya na tsari sun ba sai ba kuma da ce mana ina da rafi so dama kun san shi azumi Allah ta'ala ya kawo sauki in mutum bai da lafiya amma da jin wannan alamomi kila yana yawa ulsa ta gare ki ulsa in mutum da ulsa ta ga dole sai a diba a gani mai hana masa ta in kina yi azumin ki azumin ki yayi in ko kina ganin cewa lalle azumin da ke goma ya illanta shi kwarai da gaske kina aika kai kasa to babu lahi ki ajiye dan in ki dan huta ka samu sauki sai ki ci gaba amma in kina yi azumin ki aje saboda zaka ga haɗe ta sai ki aje to akwai matsala gaskiya ba a biwa saboda zahira ma wallahu a'lam a gaba da tsammanin kuma da zarar na kama sallah sai ka tsara ta kama ina yin raka a biyu ina yin raka a biyu sai ban sanin sallah na iya sallar sauri sai da kare da sai sauri malam ina neman a da ubangiji Allah shi ya miki wannan matsala akwai shi dan tare da shi dan naka sanya ya sa miki kasala don ki bar sallah ma gaba ɗaya saboda haka ubangiji Allah shi miki maganin wannan al'amari kuma ya yi miki wannan damuwar na alaikum assalam to Allah yana neman ƙarin bayani na sai na ji an ce da ba dole ba ne a cikin sama hmm. kuma daga baya na ji wani malami ya ce wani dole ne hmm. a cikin kowace zaka saboda aya ce a cikin fata kuma Allah tana yi wata arzai to kila ba su biya da kai da kyau ne. bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha saboda haka in an yi cikin fatiha shi ke nan malamai suka ce abin da ya kamata a asarta ta sannan a yi fatiha shi ya zama salama amma kuma gaskiya tsakanin da Allah sallah ba ta ɓaci da mutum bai yi bismillah ba bismillah cikin sallah ko su sura ba wajibi ba ne da fatiha ɗaya na yake da saɓanin malamai na zama wajibi sau kasance wata aya daga cikin sosin fatiha Allah ya ba mu ikon gane wanda ke assalamu alaikum ana gafa tumana ana ka saka naira nan Allah ya saka da ina a addu'a Allah ya yi da mai yara Allah ya ba su aure da kai ubangiji Allah ya shirya shi ba ku maza na kirki na dare. gari ina son a dan bani shawara gare shi sai akwai wata karama malami ba a da karatu na izinin mai ya na boko na rashin ji da na ce mata da yi karatu yanzu tana cewa ta bari da ta fara

saboda haka ita kamar akwai wanda suke da matsaloli irin na abin da ya shayi wato jinnu su fara musu karatu to saboda haka ita ki daji ki ce mata addu'a kuma ki matsa mata yi insha Allah zaran tabbi kuma shi shikenan Allah ya yarda na'am kuma ni ala so a cikin akwai kenan